da kirari da jinjina marasa iyaka da karshe sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nufe mu haɗuwa a wannan masallaci namu mai albarka da ake masa da masallacin da kashe wucin da ya musa a nan plazan halibis a unguwar gwaza a garin kefi jihar nasarawa nigeria a yau muna daren talata daren 22 ga watan sha'ban hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara daren ɗaya abuwan ko shekara 1447 wadda ya daidai da daren goma ga watan sha biyu miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam ya inganta shekara 2026 duk wannan rana mai albarka muna karatu shi wannan littafi na nabiyun rahma durus na babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya. A makon da ya gabata mun karanta darasi da izina a ƙarƙashin mubaya'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama na aqabatu thaniya mubaya'a da aka masa wajen aqaba karo na biyu wanda mun karanta darasi na ɗaya zuwa darasi na bakwai wadda darasi ɗaya yana nuna mana manzo Allah yana bin mutane gidajensu wannan bai gajiyar da shi ba sannan darasi na biyu karancin masu amsa kiransa bai sa shi ya ƙi ya koma gefe ba sannan abu na uku tunani da ya yi wajen fita zuwa wajen wasu bai tsaya a inda aka katange shi ko mahaifarsa ba darasi na hudu barin 'yan uwa da makusanta a yayin da suka ƙi su bi tafarkin da ya dace na biyar kwaɗayin manzon Allah hijira daga zuwa madina saboda ganin yadda suka nuna ainihin amintakansu da addini na shida manzo Allah sun sallama ya nuna cewa ba laifi ne ko ma laifi ce ba laifi ba ne a ɗauki wasu matakai akan abin da ya shafi harkan da'awa wannan kuma bai kora tawakkali na bakwai annabi sallama ya ba mutanen madina bayani a fili bai musu wani rufa-rufa ba in za su miƙa wuya su miƙa in ba za su miƙa ba ga dai abin da yake ci ba wani kauce-kauce ko mujamala a yi faɗa maka wani abu alhalin ba haka ba to na takwas yau za mu tashi mana yake cewa sur'atu istijabatihim ma'a idrakihim hajabul khatar الذي سيحل بهم دليل على تمكن الإسلام من قلوبهم واستعدادهم الكبير للبذل والعطاء من أجله malite sur'atul ijabatihim ijabatahum saurin amsa kira da mutanen madina suka yi ma'a idrakihim hajamal qasr tare da riskan cewa yanayi da za su shiga na hatsaniya na hadari allazi sayahillu bihim dalilun ala tamakkinul islam min qulubihim wadda wannan rigingimu ya kai ga yana nuna musu dalili da cewa musulunci fa shine abin da ya fi cancanta a tsaya a kai tun daga cikin zuciyarsu wasu idadihim da kuma shiri alkabir mai girma da suka yi lilbaziri wajen ciyarwa wal'afa da kyauta min ajilihi sakamakon musulunci me yasa suka amsa da wuri tare da hadarin da ke gabansu shine amsawansu da wuri ai yahudawa in za ku tuna muna faɗi suna faɗa musu cewa akwai annabin ƙarshe zai fito za mu haɗu da mu da shi za mu yaƙe ku suna da labarin manzo Allah wannan yana daga cikin amsawansu da wuri abin da ke gaban su kuma na haɗari shine rigingimu da ke tsakanin ƙabilu na ausu da khazraj amma duk da haka suka ji cewa musulunci yana daga cikin dalilin da ya tsayar da zukatansu a kai suka kuma shirya ko me za su yi akan musulunci to akwai darasi da izina akan wannan kai ma an kafin shi wani na kan daidai yana kaza yana kaza to duk abin da ya dace na taimako ka bashi in ma shi ne ya yi ba daidai ba kai dai Allah ya sa ka yi don shi ne kuma ladan kai nan shi zai je gaban Allah ya kuma karata abu na tara daga cikin darasi da izina malai ce hajatu da'awa ila rijalin na laha buƙatuwar da'awar musulunci zuwa ga mazaje da za su ba ta taimako wajen ganin ta ci gaba ta haɓaka ta shiga lungu da saƙo menene izina a wajen lokacin da manzon Allah ya ɗauki mus'ab bin umair ya ce ya je garin madina ya karantar da su ya yi kaza kaga lura da abubuwa da muka karanta a baya fasa'arsa saninsa da addini a wurinsa da juriya annabi sallallahu alaihi sallama ya tura shi sannan su wane ne mutanen da za su baiwa da'awar musulunci kariya ana buƙatan mawadata wajen dukiya ana buƙatan masu hankali in abu ya lalace su yi tunani ana buƙatan masana fannin wajen isar da saƙo yadda ya dace ana kuma bukatan matasa ko da tije sun gaza su kama daga yadda suka tsaya to da wannan duk al'umman da suke da matasa a wani yanayi na alkhairi to ya nuna su waɗannan al'umma za su daɗe cikin alkhairi idan matasansu suna cikin wani al'amari na saɓanin alkhairi za su daɗe cikin wannan abu na rashin alkhairi ina fata an fahimta to lura da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ga da yawa daga cikin waɗanda suka bi manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da yawansu matasa ne da yawan kuma da gaske suke ba al'amari ne wadda suke wasa da shi ba sakamakon haka wannan taimako da addinin musulunci ya samu ya samu ɗaukaka daga cikin mawadata akwai abubakarin siddiq akwai abdurrahmanu bin aufi da manya-manyan sabon manza Allah sallallahu alaihi sallama daga cikin kuma masu ilimi akwai matasa da suka ba da lokaci suka da cal qur'ani irin su abdullahi ibn mas'udin irin su ubay ibn ka'ab irin su mu'az ibn jabal irin su salim maula abi khuzaifa irin su ali ibn abi talib da su usman ibn affan waɗanda kuma su ƙarfi suka bada akwai irin su hamza akwai irin sauma da makamantansu to waɗannan kowa ya ba da gudumarsa wajen ganin addinin ya ci gaba kuma ya ci gaba kuma wannan yana nuna maka mutum ɗaya ba zai iya yin wani abu mai ma'ana da al'umma da yawa za su amfana ba idan ana son a gina wuri to ba mutum ɗaya zai zo ba hannaye da dama za su zo kaga duka waɗannan da suka zo sai annabi sallama kuma ya zamanto shine malami shi kuma ƙarƙashin sifar malami yana da haƙuri ƙarƙashin sifar malami yana da juriya ƙarƙashin sifar malami yana da fikira da fasaha da hangen nesa yana da kuma abin da zai bada na ilimi shine wahayi daga Allah subhanahu wataala duk abin da aka tambaye shi baya azarbaɗi sai abin da Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi Allah ya samu dace shi yasa malai sai buƙatuwan mazaje bai ce namiji shi kaɗai ba domin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ba zai iya ba Allah sai ya zabar mishi sahabbai yasa sahabban manzo Allah sallama zabi ne daga wajen Allah kafin ma su su zo duniyar Allah ya faɗi sifofinsu wanzu Allah Sallama ya faɗa cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alƙur'ani da yake ce wallazi na ma'ahu a shidda wa rahama'u bainahum a gaba sai Allah yake ce zalika masaluhum fit tawrati wal injil har a cikin at da injila an faɗi sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace abu na goma daga cikin darasi da izina mala yake cewa yajibu tawaqqu'u aswa an-nata'iji wa 'ardaha wa 'ardaha ala jami'il musta'idin lidh an hadha dini حتى تتميز الصف حتى تتميز الصفوف الأول صفوف أولا ويقطع العذر على المتخاذل ويكون التخطيط دقيقا ولا يعطي أحد البيعة إلا وعنده القدرة على الوفاء بها مع الصبر على تباعها على على مع الصبر على تبعاتها malai ke cewa yajibu tawaqqu ta nata'ij wa ardiha ala jami'il musta'idina ya yace wajibi ne a tsayar da ababe munana waɗanda na iya haifar da cikas wajen abin da ya shafi wannan harka ta da'awa ta duk wani hanyoyi da masu shiri wajen ganin sun ƙasa ƙasƙantar da addinin da suke yi ya zamanto an samu hanyar da za a toshe male sai hatta ta tamayyazu sufufa awwalan har sai an tantance sahu na farko ma'ana a gane su wane ne da gaske za su yi wannan addini da makamantansu kar a ɗibi kowa da kwa domin daga ciki ai akwai munafukai akwai waɗanda ba musulman ba ne amma suka shiga cikin addinin to wannan dole za a rika duba waɗannan ababe wa ya kusa uzr alal mutakhadiri kuma a yanke uzurin wanda yake Ga shi ba musulmi bane munafiki amma kullun cikin uzuri amma a cikin zuciyarsa ba musulmi bane a zahiri musulmi ne yace to wannan kuma zai kasance ne wa yakunu takhsitu fiƙan. zai kasance kuma ana bin shi ne a hankali kuma ana yi da kula sosai da sosai me yake wannan shine idan za ku tuna mutanen madina da suka tashi zuwa lokacin da suka zo aikin hajji akwai musulmai guda saba'in a cikinsu sauran ba musulmai ba ne da aka tashi haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama an yi tattaunawa ne na sirri wajen rubutu a yi rubutu a kai mishi aka sa haɗuwa haɗuwan cikin dare duk wannan abin an yi mushirikan madinan da suka biyo su ba su ma san an yi wannan ba to wannan shine abin da ma yake faɗi mana sannan ya ce wala yu'ti ahadul ta illa wa indahu qudratu alal wafa yace ba a daukan mubaya'a ma'ana mun yadda da wani a matsayin jagora ko shugaba ko zamu masa biyayya yace har sai an lura da wannan mutumi yana da iko wajen cika alkawari annabi Muhammad kuma yana da shi mubaya'an da suka masa ba sun masa haka kawai bane yana da quality da ya dace a masa mubaya'a tare da kuma menene malai ce ma'asabiri ala tabi'atiha da kuma haƙuri wajen bin hanyar da ya dace ko wajen bin sa da sauransu idan mutum yana shugaba dole zai ƙara da haƙuri idan baka gane haƙurin da muke magana ba to ka ɗauki zamantakewar mata da ni. za ba ta haƙuri za ba ka haƙuri amma haƙurin wa ake zo ya fi yawa namiji saboda kai ne kake da ikon ka yi saki kai ne kake da ikon ka za a mai tabbata ya duk ta yi saki ba duk rashin haƙurinta haƙurin namiji in ya fi yawa ita kuma mace ana son tausayinta ne ya fi yawa idan tausayinta ya fi yawa duk abin da ka sai ta tausaya maka ai ka yi ƙoƙari amma ka da matan da ba ta tausayi duk ƙoƙarin ka yanzu dan wannan abin ne sai kuma in ba kai haƙuri ba sai ka sinzira Allah ya samu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙuri kuma haƙurinsa ya sa ya kai matakin da ya kai a duniya baki ɗaya da Allah yake ce da shi fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wala tasta'jil lahum Allah ce kai haƙuri kamar yadda jagororin nan suka yi haƙuri na annabawa abu na goma sha ɗaya daga cikin darasi da izina da za mu ɗauka a mubaya a aka manzon Allah a ƙaba ma ce as-sa'yu litamkini الدين في الأرض لا, لا لتمكين الأشخاص ولهذا كان الضمان الوحيد لأهل البيعة الجنة فلا منصب ولا وزارة ولا وظيفة ولا مكان للذي يطلب العاجل فالدعوة والجهاد وبذل المال والنفس كلها يجب أن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة مالكتي السعي لتم... لتمكين الدين كيكاو لتمكين الدين وجنجن الدين يا أيو في الأرض أبن كسا منذن الله يا, يا كي يا داو دم منيني دم الدين يتبتا da wani bai karfa ba ya bi wasu gidaje ya bi wasu kasuwa ya bi wasu wuraren aikin hajji ya bi wasu shaguna ya bi wasu garinsu kaga duk wannan abin da annabi yake nawa ake bashi duk wannan abin da manzo Allah yake menene riban sa addini ya tabbata a ban kasa shi yasa idan wahala ya wala sai kaga Allah yana musu albishir kansu damu akwai nasara yace manzon Allah yana haka ne lalitamkinil litamkinil ba yana yi ne wai dan ya kafa mutane ba menene kafa mutane wani za ka yana kokari kai kawo amma mai damuwan shi a ce masallaci kaza limamin dalibin shi ne shi ya kafa shi waje kaza ne ya kafa wani waje kaza ne ya kafa wani kamar yadda yau za ka ga a duniyar siyasa haka yake wani ka ga duk yadda za a yi a kai a dawo damuwan shi a ce ciyaman na lokal government kaza shi ne saboda zaben primary da za zo nan gaba gwamna na wuri kaza a ce ne na sasa sanata na wuri kaza a ce yaron shi ne ya zauna ai boy dina ne ai kaza ɗina ne ai kaza ɗina ne yau shi shine fewa abin da ya yasa muke neman duniya har a matsalar addini kaɗan ne suke duba wani ya fi cancanta ya zo ya zama abu kaza ko ba ɗalibinsa ba amma wani in ba ɗalibin shi ne ba duk cancantan ka da kai ko kuma in har ba zai sa ka cimma wani mutunci ba duk da da kai walla ba za ka rike wajen ba to manzo Allah sallallahu ba yayi ne dan ya tabbatar da wani a wani matsayi ko shi ya zamanto ya fi kowa ba sai dan addinin Allah subhanahu wataala sai ce walizali walihada kana dhimanul wa'id li ahli al-bai'a da wannan ne ma sai ya zamanto babban manufa guda da waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a shine aljanna tun da shi ya nemi ya kafa addini su ma da suka zo suka shigar da manufofinsu duk menene manufofinsu Allah ya ba su aljanna fala mausiba ba sun amsa kiran manzon Allah don ina son abin matsayi a Madina bane ba sun amsa kiran manzon Allah don ina son abin matsayi a kabilar mu bane ba sun amsa kiran manzon Allah dan a ce mu ne na farko a addinin musulunci ba a'a wala wizarata ba kuma dan a ce wani ga wani matsayi da aka bashi a wani ma'aikata ko kaza walal wala wazifa ko a ce ga wani aiki da aka dora ka in baka ba zai aiki ba sai ka rika tinkaho ai mu ne muke kaza ai mu ne muke kaza wala makana ya yatlubu al-adil kuma babu wani gurbi ga duk wanda yake neman gaggawa a hankali ake tafiya to kaga kenan yau idan aka wayi gari mutum yana harkan da'awa har a zuciyan shi don ya kai wani matsayi ne billahi lafi la'ila ila zai je gaban Allah bai da lada yana kai wannan makuran innamal amalu shikenan amma tsakani da Allah kake a yabe ka a zage ka a baka abu kaza ka rike ko ba a baka shugaban za ka rike ba kai dai da'awa za ka yi to ka tsira kuma ka sa Allah kake nufi ya baka lada amma lokacin da kake yi ne saboda eh nan gaban na tunanin zan iya zama shugaban kaza nan gaban na tunanin zan iya zama ai eh, limamin wuri kaza nan gaban na tunanin ai yadda wani ke alaka da shugabanni ni ma dan kai zan yi kaza buri na kenan to wallahi in ka je kiyama zaka je gaban Allah za ce gaba ɗaya baka yi arkin dawa ba Allah ka kare mu ka sa mu yi aiki don kai sai ma ce fa da'watu wal jihad da'awa kira abu ta farkin Allah da kuma fita a yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah in aka ce yaƙi ko jihadi ba wai a iya kisa ne ba mai kuɗi zai ɗauki dukiyar shi bayar a matsayin menene jihadi Allah ce wa jahidu bi amwalikum wa anfusakum bi anna lakumul janna ku yi jihadi da dukiyanku da kawunanku don ku samu aljanna yanzu misali dattijan da bai da ƙarfi sai aka ce ga wasu sun musulunta za a kai musu tallafi amma ga kaya ba mota yana da mota in yi bari ya yi menene yi jihadi waɗanda suka je suka yi wa'azi aka musulunta sun yi menene sun yi jihadi waɗanda suka ɗauki tufafi suka bayar a kai musu sun yi menene sun yi jihadi kuma babban jihadi shine jihadin son zuciya a shaddul jihadi jihadul hawa menene son zuciya zuciyanka na karanta maka kaza amma kuma Allah ya ce ka zato ka ƙaryata ta ka kibinta ka zo ka bi abin da Allah ya ce to shine babban jihadi mali ce awa da jihadi da kuma walbazilil mal da daukan dukiya a bayar wan nafsi da ita ranka dauki ranka ka baiwa Allah to ana yin waɗannan ne fa kulluha yajibu an yuqsada biha wajhullah ka tabbatar kana yi ka nufi Allah ne والدار الآخرة هما كتبتر كانوا في جدا اللاهرة إناني جدا اللاهرة الجنة ناي الله إنانك يسوء الله يباني شيني الجنة فأبما أن الله دسني والنف شيسا الله فتاة القرآن يكتوى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون في سبيل الله وعدل عليه حقا Allah ya ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum Allah ya saya rayukan mu'minai ta ina ne saya rayukan Allah ya ce yuqatiluna wa yuqtaluna suna kashe kafirai kafirai suna kashe su me ran da Allah ya kuma menene su suka sayar wa Allah da ran shine ran. Allah ce bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna duk wanda aka kashe a wannan yaki shi yasa da aka kashe hamza da mus'ab bin umayr a yakin uhud Allah ya saukar da aya da yake cewa minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظم وما بدلوا تبديل وما Allah sai daga cikin mazaje akwai waɗanda bukatansu ta biya aka kashe su a filin yaƙi akwai waɗanda kuma suke jira su ma a kashe su Allah maɗaukacin sarki yake cewa ba su kuma canja addini ba mene yasa ba canja ba dan wani ya mutu bai sa sun gudu ba wahala ya sa sun canja addini ba suna nan kyam akan wannan tafarki to ya zamanto dukiya da zaka bada ya zamanto ranka da zaka fita ka ɗaukaka kalmar har ko ka je yaƙi ya zamanto kai don Allah ne domin akwai mutumin da yake fita jihadi ba don Allah ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani mutum ya fita yana jarunta amma dan kabilanci ga wani mutum ya fita yana jarunta don a ce sadauki ne ga wani mutum ya fita yana jarunta don Allah wane ne ya yi don Allah kowa yake da lada manzo Allah ce wanda ya yi don nufin kalmar Allah ta zama a sama akwai wanda in kana so ka ga jaruntarsa ka taɓa iyayensu ba Allah ba akwai wanda in kana son ka ga jarumtansa to ka ainihin ka tara mutane ya nuna musu zai nuna musu shi yana da wani bajinta da zai ba don Allah ba akwai wadda kuma in kana so ka ga ransa ya ga ana ciwo mu addinin musulunci tunan ne za ka ga kamar ya sha wani abu to waɗannan Allah ya ce su ne suke don Allah eh, su ne suke da lada a wurin Allah subhanahu wataala to kuma su in ne za su samu aljanna su ne Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yadda da aikin su ma sun yadda da Allah me yasa Allah ya da aikin sun yadda Allah zai ba su abin da ya alkawari to ko tunda sun yi wannan ikhlasi Allah shi ma ya yadda da su Allah kai sa mu yi aiki don kai kuma Allah ka amshi mana aikin mu abu na goma sha biyu malam yake cewa تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه العقبة وتقسيمهم وجعل العرفاء والنقباء عليهم مما يسهل الاتصال بهم والقدرة على تربيتهم ومتابعتهم ما ليس تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه العقبة ƙarawa da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya masu habbansa wannan gani da aka yi a wajen al'aqaba ai da suka nemi su gana da manzan Allah manzan Allah sai ya sa su haɗu a bayan gari don a cikin gari ya gan su a yi wajen aikin hajji ya tallata musu sai suka yadda za su ji sai suka aji alkawari su haɗu a wannan wuri ya tsara musu haka wata ya kuma rarraba su lokacin da aka zo gani shi ai ya zaɓa ba duka aka zo ba an cire wasu ne suka zo suka gan shi ba dukkansu ne suka je suka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wa urfa wan nuqaba manzon Allah kuma ya sanya jagorori daga cikin su ya sa musu jagorori me dalilin sa jagorori yace mimma yusahhilu iltisalati bihim ta yadda zai sauƙaƙe hanyar yin magana da su communication yanzu idan ka zo alƙarya ko waje wasu ƙabilu da yawa yadda wani lokaci za ka ga an yi posting a ce musulunci ya samu ƙaruwa ga wasu al'umman ƙabila ka za sun musulunta misali to sai zamanto sai ba a samu jagorori a jikinsu ba in aka zo da sako ba sai an sake tara su gaba ɗaya ba in aka tara ba wani akwai matsala ko ba matsala akwai to manzo Allah sai ya sanya aka ciro jagorori daga cikin su saboda ya zama to wajen magana da su ba wahala ana faɗa ma wali shi ya san aikin shi wal qudrata ala tarbiyatihim wannan kuma ya zama to wani iko ne da tsari wajen tarbiyyan al'umma wa mutaba'atihim da kuma su rika bibiya na abin da ya shugabanci babar su kara zube ta yadda za ce an kawo sako zai ce a ni wanda manza Allah ya ko ji ya faɗa ba ba zan yi ba amma sai aka zamanto a cikin su aka ce to ku ciro shi gabanni da wani da wani da wani to yanzu duk wani abu da ya dace za ku ji daga gare su misali tsarin gwamnati idan shugaban kasa yana da wani abu da yake so a zantar duk al'ummar Najeriya ke tarawa yana kiran gwamnoni ne ya yi mitin da su ga abin da yake so a zantar masa gwamnoni da tashi zai zo yi zama da 'yan majalisu ya zo yi zama da ciyamomi ka ba da sati ɗaya saƙo ya shiga ko ina ko bai shiga ba ya shiga shi ya sa da aka ji ana ɗan majalisa mai wakilta yana wakiltan ku ne in aka ba shi abu ana tunanin zai iso hakan nan ciyaman akan nan kansila akan nan kaza akan nan kaza shi yasa ko raba abu za a gwamnatance hanyoyin da ake bi a bayar kenan sai a je gunduma kaza a je kaza haka haka a tattara to hikimar kenan wannan kuma yana nuna maka ba wannan yanzu siyasar ta zo da shi ba tuntuni ka duba ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na goma sha uku qauluhu manzon Allah akhriju ilayya minkum 12 naqiban da manzo Allah ya ce ku ciro min mutane goma sha biyu daga cikin ku jagorori ya ba su menene zabi walam yakhtar lahum ma'a annahu bi imkanihi an yakhtara man bay'ahu fil aqabati al-ula wa hum min as-sabiqina wa kana adaduhum 12 فأعطاهم الحق في الاختيار احتراما لآرائهم وعقولهم واستفادة من طاقتهم وخبرتهم بالرجال في, في, في اختيار الأفضل مالك شوى الذي تفزاقوا دكانسو متاني قوم ولم يختر لهم من ذا الله بيزاتي مصبا مع تاردا annahu bi imkanihi annabi ai ya isa tunda sun yi imani da shi in yace wani wani suna da ja ne ba su da ja ya isa an yaktara ya zaba da kansa man baya'ahu fil aqabati al-ula waɗanda suka zo a zuwan farkon nan da suka yi masa a suka yarda suka yi imani da shi manzon Allah ya isa ya ce to ina mutanen farkon nan sai ya ce to ku ku zo ya zamanto abinda bature ke cewa first come first serve wanda ya fara zuwa to da shi za a fara yi manzo Allah bai haka ba tare da yana da iko ya ce wane ne suka mun mubaya a farkon nan kuma ai suna daga cikin yan farko farko kamar da Allah ke ce wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar ina fata an fahimta su wane ne kuma yan farkon wa kana adaduhum 12 su goma sha biyu ne dama suka fara zuwa amma ka ganin da ce ina mutane sha biyun farkon nan ba a'a sai ce ku je a cikin saba'in din nan a ciro min mutane goma sha biyu manzo Allah me yasa ya haka daga ciki a afahumul haqqa fil ikhtiyari ya ba su yanci ya ba su dama su zaba da hannunsu kuma wannan ya nuna menene ihtiraman li ara'ihim wa uqulihim annabi ya girmama ra'ayinsu ya girmama hankalinsu ya ba su ‘yanci su je su zaɓa wannan ya nuna maka yau zaɓe da ake a zo a ce kowa ya zaɓi ra'ayin shi wannan tuntun musulunci yana da wannan a zo a muku banga da ƙarfa-ƙarfa kuna so ko ba kwa so a kawo ai ka san ba za zauna lafiya su musulunci na faɗa da wannan amma a zo kuma a samu musulmai ne yau su ne za ka ga kana cikin musulman da al'umma na wani kai kuma kana ina ko suna so ko ba su so sai mun sa musu wani kuma kai tunanin baka da laifi a wajen Allah kai ma da ba a son ka kake shugabancin ai wanda Allah ce duk wanda al'umma ba sa son shugabancin shi wallahi ka sauka amma saboda ba musulunci muke ba shi yasa ba ku so shi kuma yana so yana ba ta fahimta shi ma baya son ku ba amma kuma yana son matsayin ku ya mulke ku to manzon Allah ya ba su zaɓi su je su yi amfani da hankalinsu da tunaninsu da ra'ayinsu wastifadi min taqatihim wa khibratihim su je su yi amfani da ikonsu da kuma tunaninsu bin rijali wa suka fi dacewa mu zaɓa domin menene su suka fa sanin su wane ne suka fi cancanta yanzu tsakani da Allah al'umman da kuke rayuwa da su kuke harkan addini ko ma kowace irin harka ko kasuwanci ko siyasa ko harkan ilimi ko harkan kanikanci kowace irin harka shekara goma sha ai ina ga in kana da basira ka san ya kamata ka san kowa ai da gwargwadon sani da kuma wanda ya zo da rana tsaka amma sai zamanto ya fi su sanin aikin sai aka ce a zaɓi shugaba a nan za ku tafi wajen wanda ya fi sanin aiki ne ko wanda ya san halayyan al'umma wanda ne za a zauna lafiya ne wanda ya fi sanin hali ina ba ta fahimta to sai so wane ne kuka fi sanin in dai kana da fikira aka ce ya halin wani za ka ce ya eh kaza kaza ko da an zaƙulo wani da wani shiga ga ce in mm, sun cancanta amma wani ya su wani kwaliti kaza ina ba za fahimta to sai manzo Allah ce ku je a cikin ku ku zaɓo mun mutane goma sha biyu shi a zahiri bai kalli wani zo ka san akwai mutumin da in ka ganshi da ka ga kana son shi haka kawai da ganin shi ya maka duk wani mummunan ɗabi'ansa kawai shi ya burge ka akwai mutumin kuma wallahi daga ran da ka ganshi kai ka tsane shi duk wani halin kirkinsa kawai kai dai eh, eh, eh, eh ne amma wallahi baka san shi ina ba ta fahimta kaga manzo Allah bai haka ba yace su je su zaɓo mutane daga cikinsu su ai kun san kanku shine da Allah yake ce balil insanu ala nafsihi basira mutum ya fi kowa sanin kanshi duk duniya ba wanda ya ji ka sanin kanka wallahi duk sanin da aka maka wani zai ce ai baka gama sani na ban rai ya baki kana tunanin ka gama sani na kuma ka gama sani na ne wallahi baka gama sani ba sai dai ka ce daidai gwargwado zama na da wani na fahimci wasu abubuwa ko na fahimci shi ta wani fuska shi yasa manzo Allah yake ce in da ka so mutum ka so shi sama sama idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi sama sama domin menene masoyi na zama maƙi maƙi na zama yana faruwa ko baya faruwa Allah ya samu dace ka gama san mace ka gama komai in ba wance ba sai rijiya mai kwalabe rana ɗaya in ta so soyin ka sai ta sa kafa ta yi kutu ball inda ma rijiya mai wuka ki duka je ka fada ciki ba ta san ka yau yanzu masoyi ya koma menene kila kuma akwai wata da ta so ka wulakanta ta lokacin wasu da ce Allah sarki to ka zo mana an baka damu ba har yanzu ina kaunar ka yanzu kiyayya ya koma menene Allah ya samu dace manzo Allah ce su zaba da kansu suka kuma zaba suka bashi to kai ma idan yau Allah ya azurta ka kana mai wa'azi ka zo wajen al'umma kai na siya sai wani abu ya bijiro da ake so a samu jagorori misali to yana da kyau ka ba mutane damar su je su yi shawara duk iliminka da basiranka kuma duk abu da za ka yi da al'umma in kai ne oga ka ba kowa fulo ya yi magana ka ji ra'ayin kowa shi sa Allah ya ce manzan Allah wa shawirhum fil akwai wanda fi manzan Allah fikira akwai wanda fi manzan Allah tunani akwai wanda fi manzo Allah adalci akwai wanda fi sanin ya kamata akwai wanda fi shi tsoron Allah akwai wanda fi shi adalci da kwatantawa amma Allah ya ce ka rika shawara da sahabbai kuma da yawa ana zuwa a yi shawara wani lokaci shawaran nasu ne mafita ka kalli lokacin da aka je hajjul wada ya ce sabai su yi aski mafi ba matansa ta ba da shawara kuma shi ne mafita ka kalli yakin handak salmanul farisi ya ba manzan Allah shawara mu ga yadda muke muna haƙa rami fa'in shi doki ba ta yi tsallaka rami shi kuma in doki ta faɗa ba za ta iya fita ba aka yi amfani da shi kuma shi aka ce nasara yakin handan to dan kai ne baba misali a gida karka ga kai ne fanar fiye to yaranka ba su da shawara matarka ba ta da shawara in dan uwa ayyuha baba ba da wannan damar zai sa menene kowa ya san kana kaunarsa kana son kuma za a bada shawarar wallahi sai ka ga wannan shawarar ya zama babban alkhairi amma jin ka isu jin ka za kai ka za kai ka za kai ka za ɗin Allah ya rufa mana to kaga manzo Allah yi musu wannan darasin da ke ciki kenan na goma sha hudu. mali ce innar Rijalal innar rijalal ladina ya'uduna li hamli rayatan li hamli rayatan islam wa qiyamid dini ala sawa'idihim ghayra alladhina yuriduna an ya'ishu ala hamishil hayati bale innan innar rijala alladhina ya'udduna mazaje da ake lissafa su li hamli islam waɗanda za su ɗauki tutan musulunci ma'ana a ɗora musu jagorancin al'umma ƙarƙashin musulunci wa qiyamud dini ala sawa'idihim da kuma tsayuwa akan addini wajen taimako a fasani fa ba irin mutanen da allazina yuriduna an ya'ishu ala hamishil hayati ne ba ba mutanen da suke son su rika rayuwar ko oho ne ba a cikin al'umma rayuwan jin daɗi shi damuwan shi kan shi rayuwan ko in kula da mabiyinsa a'a shi ya a manzon Allah ya siffanta shugaba a musulunci ce sayyidul qaumi kadimu. shugaban al'umma shine mai musu hidima ba su su yi masa menene ba hidima ba amma yau mu kalli al'umma da muke rayu kai da ake shugabanta ba maka adalci ba da ƙyar kake ci kake ya ce za ka biya ta. kana so ko baka so sai an cire maka wani abu kuma kai ba taimake ka ba yanzu a gwamnatin najeriya misali in ka cira albashi da kila in an ga dama an tausaya muku a muku kwalta mai ake maɗan najeriya da ka je dai asibitin gwamnati gara ka je ina private yanzu kudin siyar da za ka biya a federal medical centers da irin su cikin hospital baka biya kuɗi ba na haihuwa 300 ne zuwa sama a private nawa ne kuma a private in ka biya da drugs da komai shine amma a nan za ka biya kuɗin tiyata daban kuɗin magani daban kuɗin wane ne daban ga frustration wadda ya kamata a ce sauƙi in ka je wajen shi yake kuma a policy na Najeriya duk wani kayan gwamnati an kau a tausiyawa al'umma ne ya fi kowanne arha amma mu ba haka muke operating nashi ba ba haka muke operating nashi ba da ka je ka sai magani a asibitin gwamnati ya raka fita ka je famasi to me aka tausaya ba me aka tausaya ba shi yasa ka duba kai uba ne idan har ba za ka ma 'ya'yanka hidima ba to wahala ya ganka in Allah ya maka dogon rayuwa za ka yi baƙin wahala in ba za ka tsayu wajen ganin 'ya'yanka mai suka ci na halal ba in ba za ka tsayu wajen ganin wa za ka aura wa 'ya'yanka uwa ba in ka bi sha'awarka tana da jiri ai kyakkyawa ce an ta faɗa a kanta an yi ka za ka auro ta ka damu da intelligence da tarbiyyanta ba wallahi za ka wahala hakan nan bayan an haifo su duniya baka yi haƙuri da cin kaza da gina gidan alfarma ka ga cewa ka kashe musu kuɗi sun sa tufafi na rufan asiri ka kai su makarantu sun yi karatu sun samu tarbiyya ba wallahi ba za su san darajar gaban Allah maka dogon rayuwa me ka musu na dole to ka gane ashe wahala da tarbiyya matsayinka na shugaba in kai ka sauke nauyinka kuma shine gatanka kuma shine ka wajen Allah subhanahu ala, to haka in kana shugaban al'umma wallahi tallahi yasa manzo Allah ce idan aka ba mutum kujera shugabanci ku taya shi da addu'a ne amma yau mai muke congratulation ha wannan zai kawo maka kyauta menene zai kawo kwangila ka approve menene yana son ka bashi abin nan matsayi menene yana son ka tura shi zai saci kuɗi wadda duk wanda zai aikin gwamnati ma in yana kwatanta sai ka je yana maka korafi aiki yayi yawa in aka kau fayil fa a doka sai ka karanta tsaf ka tabbatar da menene hukun sai ka sa hannu ai duk inda zaka ga ana rigima ko ana kawwa ne kawai zai rattaba ne kawai ana kawwa ne kawai zai rattaba sai a ce ai kai kaza to karan a kawo maka fayil yana da feji feji feji ko falle-falle guda ɗari ga irin su guda ashirin yaushe za ka yi aiki ba wahala ya ganka ba za ka zauna ka duba yanzu kowa zuwa ofis arge ka tashi inda gaske za ka yi aiki to in ba ba ta albashin da zai rufa maka asiri ba mai ziyana ka kuma sata abin da ka samu mai rufa maka asiri ba ai sai ne tsoron Allah to duk sanda ka zama shugaba karka wasa gatarin ka to a tattaro a kawo maka a wallahi wahala ko ba komai yawo ma ka gaya al'umman kake rayuwa ya ishe yadda kake shan wahala da 'ya'yanka a gida ka ce a yi nan a a bari nan a canja nan haka ya kamata kana shugaba kai ka kalli umar dan khattab umar dan khattab baya barci cikin dare tashi yake ya ga halin da al'umman shi ke ciki a cikin daren ne umar ke yawo wasu abubuwa guda biyu na ban mamaki a tarihin umar da ake badawa ya ji wasu yara na kuka a wani gida sai ya shiga da ya shiga sai ya gama shan tana lallajin su ga tukunya a wuta zai ce mata menene sai ta ce wa yara ne ba abinci suna kuka ce to me a wuta ta ce ruwan zafi ne na sa ne don su gani su ɗan ji daɗi su yi shiru na ce musu abinci umar ɗan khattabi hankalin ke tashi amirul mumini ne fa ba fa president ba ba. shugaban musulmai na duniya bayan manzo Allah na biyu ya je baitul mal ya ɗauko abinci da kanshi ya zo aka gyara ya wanke tukunya aka yi kaza aka dafa aka ta da su suka ce ce gobe ki zo baitul mal ki samu shugaban musulmai bata san waye ba duk wanda aka yi liman da shi washe gari kuma ta je har dai aka yi mata abin da zai aka sa mata salari na biyu fitan da yake cikin dare sai ya ji wata mata ka san sana'an mata da ake fita da safe cikin dare ake yi wata mata suna sana'an nono sai aka zo aka ainihin matan ta ce ma 'yan ta ɗigo ruwa su ƙara a nono ya ɗanyi auki yariyan ta ce a mama amirin mumini ne ba ya hana abin nan ba ta ce to in amirin mumini ne yana ina shi sai ta ce to ai ko ba amirul mu'minin inda ta iyar kenan Allah yana ganin Umar dan Khattabi ya gode wa Allah ya maki gidan washe gari ya zo ya tara 'ya'yan shi cikin su wake son aure ko wani abu yake je ka gida kaza ka ce kana son ƴar da aure watan nan iyar da aka aura ita ce a jininta ne da ɗan umar ɗan khattabi aka haifo umar bin abdulaziz wadda umar ɗan khattabi ya yi mafarki a jikin zurriyarsa ya ga wannan ɗan tun ma ba haife shi ba da alamu na doki ya fasa mishi nan wadda ya fito ne daga zuriyar marwana bin al-hakam malik bin marwan ko marwana bin al-hakam lokacin da marwana gudun hakan ya yayi tafiya sai bar ma abin nan a tsakafi wani babban wani mutum ne haka ya abin nan a yusuf tsakafi ya bar miki shi ne yake kula da yaran sarauta yan sarauta ne ya je tafiya kafin ya dawo sai yaron umar bin abdullabi sai ya je wajen doki sai ta dake shi a wannan mafalkin da umar ɗan kasa bai gani a daidai wurin kuma ya bai wa yaran shi labari yana zuwa da ya gani akwai watan nan yare da ta shekara zuba ruwa a nonon to yarta ce ta hanyar tana haihuwa haihuwa har yarta ce aure a gidan su marwa na burin haka jikan umar ne ta wajen kyamaci ina fata an fahimta to da shi baban ya zo ya gani ya ga wannan abun kaga aika bar ɗan sarki har doki ta jefe shi sarki ya zo ya gani mai zai faru ai wani ranar ka gama aiki to amma da ke yana da labarin mafarkin gashi-gashi yana gani sai ya rungume san wannan shi ne ɗan da a zuriyan umar za a same shi kuma shi ya zamanto in ana ba da labarin khalifofi bayan an lissafa abubakar umar usman ali ana tsallake su mu'awiya su wane ne su al-hussein ana zuwa kan umar bin al ne sai a ce al-khalifatul khani saboda tsantsan adalci da ya kwatanta ya kai ga an gane umar bin al-abdul-aziz ya mutu ne da aka ga akuya abin nan ce ko da abin nan kura ya zo yana farautan akuya sai aka gane akwai matsala menene matsalar sai aka gane ai umar bin abdul aziz ya mutu ne sabon adalci da yake irin na umar dan khattab umar dan khattab hanya ne na jaki a kasan iraki ya gane sai a gyara sai kar kiyama ya zo zai shiga janna sai umar ka dawo ga hanya a iraki na jaki baka gyara ba sai sun ta fadi ina kuma rijiyar da muke shiga a najeriya Allah ya samu dace jama'a shugabanci ba abun wasa bane idan yau ka zama shugaba wallahi zama da AC ba naka bane zama ka ci abincin alfarma ba naka bane dole ne ka tashi ka duba can ka duba nan ka duba me ake ciki wannan ai ka san kai ne abin tausayi Allah ya samu dace abu na goma sha biyar anna islami lam yasil ilaina bi suhulatin bal ba'da juhudin wa bazlin lil anfusi wal amwal wa mufaraqatin lil ahali wa diya malati anna ad-din al-islami addinin musulunci lam yasil ilaina bai iso zuwa gare mu ba bi suhulatin ta hanyar sauki ba kar kai tunanin kawai yadda kaga kanka musulmi haka kowa ga kanki musulmi ba haka bane yace ya zo wajen mu ne fa ba'ada juhudin bayan wasu sun yi jihadi haka ne ko ba haka ba wa bazilin lil'amfusi wasu sun miƙa ransu sun yadda su mutu don baya su rayu duk al'umman da ba su yadda su mutu don baya ba to wallahi akwai wahala yau shi ne wahalan da ya muke shi a arewa ka yadda a yi gyara don ka rasa wasu biliyan amma jikan kafa zai zama wani abu a baka yau me ke faruwa yau waɗanda suke maganganu a kan arewacin najeriya mafi shugabanci ba ba kuma haska musu yau irin abun ba amma saboda su suke kan kujerar suna abin da suka ga dama ba su yadda ba za su yi son zan su sai abin da suke su to mu sani musulunci ya zo mana ne bayan wasu sun yi jihadi wasu sun miƙa ransu su saddauna mu kalle da suka yi da sun tara abin da yau shugabanni ke tara ne su za su samu ba za su samu wasu sun ba da dukiya irin su irinsu irin su Abdurrahman bin Auf wa mufaraqati lil ahl wasu sun bar iyalansu ka kalli sabon manzo Allah yana daga cikin halasta auren mutu'a da aka yi wa sahabbai saboda an fita ana gurgurmaya an dade ba koma gida ba sha'awa ya kai sha'awa aka yadda a yi wani aure na wannan lokaci daga baya aka haramta auren mutu'a Shi ne kwatsan ka gama ta hanya ka shirya zan aure ki na tsawon wasu kwanaki in ka an ka tafi kenan aure ya kare to kaga da an ci gaba yanzu kowa zai aure aure kowa ke amma ya zama yanzu an haramta to an bar gidaje ka kalli hijiran da muka karanta zuwa habasha wadiyar wasu sun bar gidajen su ka kalli irin su salmanul farisi tun daga kasan faransa ya bar ya bar addinin wuta ya dawo addinin yahudanci ya dawo addinin kiristanci har ya faɗo addinin musulunci ka kalli irin mus'ab bin umair an gata ne ya zabi addini yayi ya fasa jin daɗi ya zo yi wannan ka kalli irin su Usman bin Fodi tsabar jihadi da damuwa da al'umma dan Fodi bai taba zuwa aikin haji ba hmm. sun yi zamani ɗaya da muhammad bin abdullahi da ke kasan saudiya da ya je da sun haɗu ya fita zai tafi aikin hajji ya ga wani waje ana bukata haka ya zauna ya ci gaba da abin da ya kamata amma mu yau ma a angonmu ana yake ina ina na ga lokaci a ina ne wani kawai duniya kawai Allah ya samu dace to shi yasa da yawa zaka ga in Allah ya maka abun hannu ka ga wani yana ƙoƙarin da awa yana ƙoƙarin karantarwa ka tallafa masa ba ka yi asara ba tallafa masa da kai ƙarfafansa ka yi yin haka kuma zai isa menene saƙo ya isa ya samu lokacin bincike ka ga mene kai baka samu lokaci ba shi yana da lokaci kai kana da kuɗi ka karfafa mishi ka kalli al'imamu malik yana garin madina yana ba da karatu shi ma ɗan kasuwa ne amma sai karatun yarin jayi menene kasuwanci kai al'imamu malik da ya ga abubuwa ba sun taɓarɓare fa bashi yana a sai kulla karatu sai shiga kasuwa al'imamu auza'i ya ga al'imamu malik ya ce aka ramakan ya aka yi kun fito mun wa zai karantar da al'umma ya ce bashi ya yawa suka ce malam koma su ma malamai ne ba amma tun da su sun zaɓi kasuwa shi ya zaɓi karatu division of labor suka ce a ramakan laya ka koma da yahya yahya bin yahya al-laisi da abin nan al-imam auzai da sauransu su suke ɗibo dukiya su kawo al-imam Ya yace yana rayuwa a madina amma arzikin shi yana misra a nan za a yi dakon kayan abinci za a yi dakon tufafi za a yi dakon wane ne hakan nan a kawo maliku madina yana nan kuma ya baje yana ba da ilimi kana tunanin mawaɗannan ba su da lada a ciki to kowa kuma yana yi gwargwadon ƙarfin shi ne shi sa al'umman da za su taimaka wa malamai wajen yada da ko masu da'awa da aka ga albarkar rayuwarsu daban ne misali zan baku da gari ɗaya a najeriya ita ce kano a najeriya akwai gari da suke da malamai irinsu akwai amma menene tallafi da suke samu wajen da'awa ka kalli irin masallatai da mutum ɗaya zai zo gina a kashe billions millions of naira mutum ɗaya ba zai da dukiya ba da ko a jikin shi ba ma kano ba har wajen kano suna kira malam muktar yola yana karatu ce wajen da za su suke so sai a yi masallaci miliyan 60 ko 50 ne wadda wasu na son su za a yi coci suna neman taimako kaza daga kano mutum ɗaya ya kira ya tura da kudin har da tara amma wasu muna da irin shi so uku sun yi lalita sun yi matashi da shi yaya ƴaƴansu kuma ba su ma ƴaƴan tarbiyya ba kuma babu tausayinsu a zukatan ƴaƴan suka mutu ba wanda zai bada naira biyar sadaka akan baban shi to addinin musulunci bai zo da sauki ba mu in muna son addinin ya kuto dole sai mun yi irin abin da na baya suka yi Allah ya samu dace abu na sha shida ne na kusa da ƙarshe maliki cewa fafil bai'atil ula kana imanu billahi wa rasulihi wa fil bai'ati thaniya kana al-ahdu ala wal jihad maliki a mubaya'a da aka yi manzan Allah na farko abinda yake mai muhimmanci shine ka yadda da Allah ɗaya ne zaka bauta masa kuma ka yadda manzan Allah manzon Allah amma a mubaya'a ta biyu an yi alkawali akan hijira menene hijira duk inda musulunci ba yadda ba to mu tashi wajen mu je inda musulunci zai karbu wal jihadi kuma in aka matsa mana mu fita jihadi domin Allah ma bai umurci sahabbai da jihadi ba sanda suka samu mazauni to ai annabi ya faɗa musu a karo na biyu ku sani fa ko daɗi ko rashin daɗi za a ba da dukiyan ana bukata ku sani fa in ya kai fa za a yi kaza za a yi duk sun yadda to wannan ne darasin da ke ciki mu sani addinin musulunci mataki mataki ne rana ɗaya in mutum ya shiga baka ce komai sai yi. ana ganewa a daga wannan to in ya gane to sai akwai wannan daga wannan in ya gane sai akwai wannan lokaci ɗaya ba za ka sai mishi yi kaza misali yau mutum ya musulun da ce to sai za ka iya karatun fatiha in ba ka ba ka da sallah ka ga in ya sallah ba akwai matsala kuma zai iya karatun fatiha yau ba zai yi ba a hankali a hankali ka kalli manzo Allah da ya tura mu'azu dan jabal zuwa yaman yace fa awwalu ma tad'uhum ilayhi farkon abin da zaka kira su zuwa kai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka ce ku yadda Allah ɗaya ne manzon Allah manzon Allah ne kadai ina sallah ina azumi ina zakka yace farkon kawai kira su sai manzo Allah ce fa inhum ata'uka lidalika idan suka gamsu suka yarda suka amsa sai ka ce to fa a'alimu ka sanar da su kaga sai sun yarda tukun sai ka ce to akwai gaba menene gaban yace Allah ya ya ce su yi sallah in suka yarda sai ka ce to akwai zakka da karfa daga mawadatanku za a ba ma talakawan cikin ku ba wasu ne ba manzo Allah kuma yace ina jan kunninka in ka karbi zakka ba ruwanka da uwar dukiyar kaga inda manzo Allah ya jera miki abun kaga bai ce da zuwa ka ce musu sai da manzo Allah ka zane za ka karbi dukiya ba wani zai ce to ai karfan dukiyar nan ne ba akwai damuwa za musulunci amma in ya san girman Allah ya san manzan Allah sai aka ce za bayar don Allah ya kuma san alkawarin da Allah masa zai bayar jama'a ko ba zai bayar ba to ka ji hikimar ke kuma da da'awa dole fara da tauhidi menene tauhidi sanin Allah da manzan amma ka zo kawai zaka yi wa'azi eh ya tsarki azumi kaza wallahi al'umma ba su san kimar sa ba dan ba su san wa suke mishi ba shi yasa daga ran da ka zo ka nuna musu Allah zai ce kafiye zafi wani shi kaga ba ruwan shi duk annabi da ya zo bai fara wa'azi da bautan Allah ba ya fara wa'azi da sanin Allah ne domin in ka san waye Allah za ka miki da kyau kamar ka tashi ne a gidanku ka ga mazaje biyu baka san babanka ba amma kuma sai kake girmama su lokacin da kuma aka ce ga babanka girmamawan zai karu ne jama'a ko zai ragu zai karu to haka Allah subhanahu wataala eh wasu sun yarda akwai Allah amma ba su ɗauki wai Allah nan yaya ne ne in aka maka abu a ce ka bar ma Allah in aka yi abu a ce ka roƙi Allah zai baka wasu ba zai da wannan sun dai yarda akwai Allah to amma lokacin da suka gamsu Allah yana kaza yana kaza yanzu girman Allah zai karu ne a su ko zai rabu zai ka to shi yasa ka koya wa ƴaƴanka ko ba wane ne sanin Allah subhanahu wataala to shi yasa da suka yadda zuwa na biyu sai manzo Allah ya ce fa akwai hijira za a iya fita a bar gida za a iya fita a yi kaza akwai kuma jihadi abu na karshe na goma sha bakwai malai ce min rahmatillahi li ibadihi annahu lam yujib alaihim aljihad hatta takuna lahum darun hatta takuna lahum dar wa ma'wa ya wa ma'wa ya'una ilayhi wa qad kanat al madinatu awwal dar islam daga cikin rahmar Allah da sa sabon manzo Allah kenan da shi manzo Allah lam yujib alaihim jihad bai wajabta musu yin yaki ba hatta takuna lahum daral har sai yadda suka samu gidaje wa ma'awa da makoma ya auna wanda in wani abu ya faru da su koma su zauna hankalinsu a kwance a natse wa fadi madina to da wannan ne madina ta kasance awwalu darin fil islam farkon gida a musulunci ina ba ta fahimta me yasa wani zai tunanin to ai mun ce an yi hijira zuwa habasha ga kuma madina madina ce ta biyu habasha ta kaza a'a bambanci shine in da ku tuna a tarihin da muka yi karkashin habasha shi sarkin ne ya musulunta sa ba musulunta ba ina ba ta fahimta kuma ya ɓoye musu musuluntinsa inda sun aminta gabaɗe garin kagato za a iya zuwa wajen amma shi kuma madina kusan garin out of 100% kusan 70 80 an musulunta kafin manzo Allah ya an gane to kaga da ya zo kuma suka tarbi manzon Allah tarba na gaske wani irin tafa na gaske shine manzo Allah sallallahu alaihi sai zo ya ce to kai na hada ka da wani abokinka sai zo gidan shi 100 by 100 sai ya raba biyu ya ce na baka 50 by 100 na rike 50 by 100 yana da jalin miliyan biyu sai ya ce ga 100 ga 50 miliyan eh ga ga 1 miliyan ka ja jari yana da mata uku ko kaza zai fito ce ka zabi wasa kuso ba fa zai saki a boye ba ga mata na zaɓi wanda ka fito idan ya zaɓa sai sai to na take in ta gama idda sai ka aura jama'a yau akwai wannan ƙaunar ina fata an fahimta wannan kenan wannan shine gata da mutanen madina suka yi wa mutanen menene mutanen makka ina fata an fahimta Allah ya samu dace so duka waɗannan abubuwa ne abin da suka yi da suka samu wannan masauki da gidaje da kaza da kaza da kaza sai zamanto madina ne farkon wurin da suka samu natsuwa har annabi da ya zo wani yaƙi ya kaso sai ya baiwa mutanen makka da yawa mutanen madina suka ji zafi munafukai suka samu kofa to gashi nan ai da kuka bi shi ya zo garinku kun ba shi waje bai muku ba ya ma yan uwan shi ya kaza aka tada kura manzon Allah ya ce ku saurara yanzu in ɗauki wani abu na duniya in ba ma wasu da zai kare su tafi da shi da a ce ku mutanen madina kun tafi da manzan Allah ne kuka fito ina fata an fahimta suka ce zama san manzan Allah ce to mene ne asarar nasu zai kare ko kuma kuna tare da manzan Allah Allah ya samu dace a yau shine gaban da zamu tsaya ce bayan sallah da izinin Allah karatun yana da tsayi ne matsaloli matsaloli har guda goma sha bakwai satin can mun yi guda bakwai ka gane ya fi yawa kenan kuma dole ne ko za a ja lokaci sai mun karkare saboda sati ne zuwa ba za a ba kar a kwana a daji eh, sai wanda ya karatun zaure zai san kwanan daji abinda muka faɗi dai da Allah ya ba mu lada hukuri kuma Allah ya gafarta mana ya shafi a zukatanmu inda tambaya ɗaya biyu sai mu amsa idan babu shi kenan wallawa ala ba da yake cewa waɗanda idan suna karatu ko su misali suna sallah irin sahu ya zo ana matsawa misali su aje waya a cikin wayar su su aje waya a ƙasa in aka matsa mutum sai sa kafa ya matsa da wayarsa kuma akwai karatu a ciki shin yayi daidai shi fuskan da ya kalla ya kalli girman karatun da yake ci ina ba ta fahimta shi kuma wanda ya tura wayan ya kalli ordinary waya ce ina ba ta fahimta Allah ya datar da mu to abin da ya fi dacewa a lababin tarbiyya duk wani abu ana so a girmama shi yanzu ko abu ne zan baka sai na hurga maka da kuma in bari ka zo ka karfa wanne ya fi akwai nau'in tarbiyya in bari ka zo ka karfa ina ba ta fahimta to ka tsuguna ka sa hannu ka ɗaukan ba laifi ba ne kuma bai lalata maka sallah ba ina ba ta fahimta sannan kuma sa kafan ka tura bai zama laifin da kamar yadda malin ke kallo ba ina ba ta fahimta kamar irin tambayin da ake ne akwai ƙur'ani a waya mutum ya shiga da shi ban gida to yaya to kai mahaddacin ƙur'ani ne sai ka shiga ban gida yana ba ta fahimta a da dai karantawa aiki ko wani abu shi ne laifi hakan nan kuma shi ma ta wannan fuskan ka girmama wannan abun a kima a tarbiyya ai ja abu da kafa shi yasa iyayenmu da kakanninmu a ga akwai tarbiyya ba su da karatu amma akwai discipline abinci kake ci a ce kama kwano dan kusa kafanka girmama abinci yanzu ya ga mutum ya baje kawai yana tattaya abinci yana ci ka gama ce wallahi kamar na shafa ai dole ka shafa ba tarbiyya Allah ya samu dace wallahu a'lam to kamar yadda muka faɗi shine karatun mu na karshe mu tunatar da iyalanmu a gidaje waɗanda ake bin su bashi Ramadan ai kokari a biya nan da sati za a shiga kuma yan uwa mu dage da addu'o'i muna da damuwa muna da matsaloli wasu da shugabanninmu wasu da mu wasu da kaza wasu a kasuwancin wasu a menene watan azumi wata ne na addu'a wata ne na yawaita ibada kar yi yadda azumi ya shiga ya fita baka yi wani aiki da Allah zai tausaya maka ba baka ba da sadaka ba baka yi siyamun laili ba baka roki Allah wani abu mai kima mai muhimmanci ba lokacin sahur lokacin amsan addu'a lokacin buɗe baki lokacin amsan addu'a ladanai da limamai ku gane ladanai da limamai a yi haƙuri idan aka kira sallan magariba a ba da minti biyar minti goma domin ƙa'ida yadda kowane sallah ake jira magariba ma ya kamata a jira amma da yawa magariba ba a jira to ka ce wani na zo mana ya fi yana zuwa kuma sai ka tafi ka mai amfanin kiran ki da kai ka kira a zo a yi sallah wani ya zo yana jin fitsari wani ya zo yana kaza kuma da zuwa an yi ikama ne kuma lokacin nan lokaci ne na addu'a manzo Allah ya faɗa in aka dan ci dabino aka sha ruwa to kuma ake daga hannu a roƙi Allah to kun kira kuma lada ne kafin ya kira ya sha ya ci kai kuma da kira yi kuma liman dama suna gindin masallaci yana a daidaita zuwa duk Allah kafin ka ci dabino ka sha ruwan kai menene ko menene an yi da sallah baka samu jami'i ba ina fata an fahimta a yi jinkiri kana ce to ai isha na da ba aikin gaggawa ku jinkiri ta ishan kun ba tafsiri kuke yi ba ka je saudiya za ka ga ba a yi sallar isha sai takwas ta wuce ko menene ka ci ka sha ka yi a natse to in kuna da tsari a wajen ku ku tsara za mu fara sallar isha takwas da rabi kowa ya je abin da yake ka ci ka sha ka natsu ka yi daidaitan ka fito zuwa goma mai sallar mu a natse kowa ya koma kuma ya kwanta amma magariban nan a yi haƙuri a ba al'umma dama idan suka ci in wani ma bai san muhimmancin jiran ba ranar farko na satin farko din nan sai a zo hajji mutane an kira sallan nan kai ne ka zo ko to wani na nan shi zai zo liman kuma ya tashi ɗanyi siya jama'a jinkirin da muke ga hikimar mu muna da bukatu a sa juna a addu'a a sa ƙasa addu'a a sa shugabannin addu'a waɗanda ba su mana zarci Allah ya sa su gyara marasa gyara Allah ya mana canji da su wasu umurduwa ne Allah ka kashe su a shi ba kuma kana ta kuka man baka addu'a shi a ɗaya za ka fita daga matsalar da kake ba za ka fita ba